tsohon dan majalisar dattawan Najeriya kuma tsohon mai taimakawa shugaba Goodluck Jonathan kan hakokin majalisar dattawa, Sanata Muhammad Abba Aji ya ce ya kamata gwamnatin tarayyar Najeriya da babban bankin kasar siwa tsohon shugaban kasar janar yakubu gawan adalci don wanke shi daga zargin da wani dan majalisar kasar birtaniya ya masa na cewa ya kwashe rabin kudin babban bankin najeriya lokacin da yake shugaban kasa a yan kwanakin nan daidai kafafen yada labarai suka ambato mr thomas Sajan hart na bayani a zuwan majalisar birtaniya cewa tsohon shugaban kasar najeriya janar yakubu gawan shi ya kwashe rabin kudin babban bankin najeriya lokacin da yake shugaban kasa wannan batu ya ja hankulan yan najeriya da dama ciki har da sanata muhammad abba ajin wanda wanda a hakan shine sakataren kungiyar gwamnonin shiyar arewa su gabacin najeriya gama abin da ke cewa game da wannan zargi da ya ce an yi wa tsohon shugaban kasar najeriya kaga a cikin dokan majalisa dole ne sai ka bi doka sannan ka faɗi ra'ayinka kawai shi sai ya zo sai ya ce ai ga wani ya lokacin da ya bar Najeriya ya gudu da rabin kuɗin babban bankin Najeriya. Wannan ya nuna shi ya san nawa ne da a cikin babban banki ɗin cewa Gawan ya kwashe rabi ya je ya kirga sauran gawan lokacin da ya bar Najeriya a 1975 ya tafi Kampala ne ya je mitin kuma yana cikin mitin ɗin a Kampala a Uganda aka ce mashi an hamɓarar da gwamnatin shi da tawagar da suka rufa mishi baya suka tafi Kampala suka tara fan dubu uku suka bashi kuɗin da aljihun shi kenan sai idi amin ya bashi jirgi ya tafi lome mutumin nan za a ce ya kwashi kuɗi ya tafi da shi shi ma gani aka wannan zargi ne a wannan lokaci kusan bayan shekaru fiye da arba'in kaga lokacin da gawan ya zama shugaban ƙasa bai ma cika shekara arba'in yau gawan yana da shekara tamanin da shida saboda haka menene yasa bayan shekara arba'in da shida sannan gawan yau maimakon a yaba mashi abubuwan da yawa kasan nan shikenan sai jaridun su dinga buga wannan banzan ƙarya da wannan mutumin ya yi kaman eh, ƙasa kowane da albarkacin faɗin bakinsa shi yasa shi ya fito ya faɗi albarkacin faɗin bakinsa eh akwai albarkacin faɗin baki amma kuma shi ba wai yana zuwa yadda zaka faɗi abin da ka ga dama ba ba za ka yi wa mutum sharri ba ba wanda ya tashi ya tsaya a kan ƙasan nan kaman gawan bayan ya dawo ma aka duba akawun ɗin shi naira dubu saba'in da biyar ne kuma duk naira shi dubu saba'in da biyar ɗin nan Najeriya. Ya soka shugabancin kasa da naira dubu saba'in da biyar. Da naira dubu saba'in da biyar. Turan ka daɗe ba gani kamar ya kamata ce gwamnatin Najeriya ko kuma ita babban bankin Najeriya ta fito ta kare shi tunda ya kamata ce akwai bayanai da suke ajiye ko an tafi wannan kuɗi ko babu su? A bisa gaskiya akwai hakki akan gwamnatin Najeriya da kuma CBN ɗin da kanta wannan babban bankin Najeriya ɗin su fito su ƙaryata wannan magana. Sanata Muhammad Abba kenan tsohon ɗan majalisar dattawan Najeriya ke kokawa kan zargin da aka yi wa tsohon shugaban ƙasar Najeriya Janar Yakubu Gawan da cewa shi ya kwashe rabin kuɗin babban bankin Najeriya lokacin da yake shugabancin ƙasar Haruna Dauda biyu. Muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.